Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Haka kuma za a iya kama mu ta yanar gizon mu a voahausa.com ko kuma a kasance da mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live yanzu haka don sauraron mu. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Nazir Ahmad Hausawa. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 28 ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da kwalliyar mata ta zamanin nan. kwalliya yana da kyau mata su dinga yi ado ne wanda idan kina yi zaki kara wa kanki mutunci ba za a raina ki ba wani ma ba zai ganki ba ya wulakanta ki mazan yanzu kuma suna son yar kwalliya me kwalliya suke so suna ganin ki a can a can to su ma masu yawa mata waɗannan kwalliya don kwatalle su suna kallon abin daban a ya kamata maza su sani a ya ba za ka ga na mace ba tana da wani abu za a baki wani abu wani kala a idanu sai ka aza ko maybe fuskanta ne da ya san yana damun sun dama ai da ya tambaye ta a zai kina shafa wannan abu kullum ki dan ki dan wanke fuskanki mana To akwai ci gaban tattaunawar mu da mawaki a jamhuriyar Nijar da muka faro a makon da ya gabata wato Mahmud Sani na Danko. Akwai amsoshinku na Facebook da Twitter akan wannan batu, wanda za mu karanto muku kai tsaye. To haka yake sai kamar yadda Maryam ta ce za mu karanto sakonnin ne kai tsaye. Ina ga bari in faro da kaɗan da suke cikin nan na sakon Twitter yawwa. Hmm, to ga wannan Atsale Muhammad Wan ya ce YDG wato yana nufin yau da gobe. Makeup ko kuma kwalliya ga mata yanzu akwai matsala yakan dafa fata da kuma warin jiki daga mace ta wurin da zaka ji yana tashi. To ga Bilkis Ahmad ta turo a Facebook ta ce mace 'yar kwalliya ce amma too much of everything is bad wato ko kome da yawa ko eh. ah, idan yayi yawa ba daɗi maimakon a yi kyau sai a yi muni saboda haka mai kwalliya sai sa sai mata. To sai kuma wani sako daga Facebook shi kuma daga bangaren maza ne akan maganar kwalliyar ce sha'aibu adamu bagwai ya ce yau da gobe kwalliya aba ce mai kyau musamman ga 'ya mace to amma abin da 'yan matan ke shafawa domin su burge samari a wannan lokaci yana wuce gona da iri mm. ni shawarar da zan baiwa 'yan matan wannan zamani shine idan suka sayo kayan yiwa fuskar su fenti domin ta canja kala to su eh. rinka fenti gaba ɗaya jikinsu <laughs> domin shi ma ya canja kalar ya tashi bai ɗaya da fuskar. Eh, <laughs> to ba. <laughs> To ga wani a cikin Twitter ɗin dai shi kuma at bajoga haladu ya ce at voa hausa ai babban abin da zai taimaka wa mata wajen kwalliya shine a saya musu kayan kwalliyar kaji kuma wani daidai to ga ahmad modibo ya ce makeup ko shakiyanci eh. yana da kyau a gyara jiki musamman irin yadda iyaye da kakanni suka koyar wanda baya cutar da fatar jiki amma irin kwalliyar 'ya'yan mata na yanzu ai abin sai dai a yi sha'ani. Mm. Haka to sai sako barin taɓo sakon mata. Ah, wannan ya zo daga Bilkisu Ahmad Jos. Eh. Ya ce mace 'yar kwalliya ce amma too much of everything is bad da turanci ta eh. abin nan ko? Eh. Na karanta wannan. Na karanta wannan. to sai na ga abin nan a Aisha Gubu. Ta ce make up na wannan lokaci ba abin burgewa ba ne saboda ana zarce misali tun yana kyau har ya zama abin kyama. Natural beauty was simple and light makeup ya fi wai eh? turanci wato eh. tana so ta ce <laughs> wato kyau na eh. hakika ya fi sauki kuma ya fi kyau. Mm. Da wannan kuma. Da matan saboda yau ka san na ga mata sun yau duk kowa to ba na yi mamaki sosai ganin sakunan mata da yawa. Ko dan harka su ce? <laughs> Ga Ummu Muhammad ta ce kwalliya irin ta zamani irin ta zamanin nan ni dai ba ta birge ni kuma ina neman tsarin Allah ya tsare ni da zuriyata da duk waɗanda ba sa so to ga <laughs> wani a sakon shi kuma twitter uh, at bala underscore karasuwa ya ce at voa hausa kwalliyar mata ta wannan zamani ba a iya cewa komai saboda yadda wasu daga cikinsu ke amfani da man shafawa mai sauya launin fata. Mm. To ba. haka eh barin kara guda ɗaya to a twitter eh. ɗin da su guntaye ne akwai mm. wannan kuma at ahmad underscore bajoga ya eh. ce to at voa hausa yau da gobe tabbas wannan kwalliya da mata ke yi don su burge maza ne abu ne da ya zo a zamani ko kuma zamani ya jawo shi in har ba su yi ba za a bar su a baya to sai kuma amina ibrahim an maiduguri a facebook mm. ta ce yau da gobe abu namu maganin a kwaɓe mu mm. abin da yasa yan uwana mata suke yin kwalliya da ake kira make up a turanci samarin yanzu ne sun sa kawai sun fi son fara mm. kuma mai tsafta <laughs> amma fa ni bana irin wannan kwalliyar saboda mayukan da ake amfani da su ni ban yarda da su ba ni ban san abin da zai sa ta canza a ah, halitta ta wanda ubangiji Allah ya yi min a ƙarshe ina addu'a Allah ya sa mu dace eh, mm. to amin to ga zahra'u abubakar ta ce mm. kwalliya abu ne mai kyau sai dai kuma ba ko ina ake yin kwalliyar ba akwai lokacin mace za ta yi kwalliya ta samu lada wato idan ta yi wa mijinta kenan mm. eh, wani wurin kuma idan ta yi zunubi ta za ta kwasa yanzu irin kayan kwalliyar na ah, da ake sawa eh, da ake ba su da illar suna da illa a lafiyar mu don haka mu kiyaye. Hey, eh, to ga barin kara shiga shafin mu na mm. Twitter din inda mm. at ad underscore mahuta ya ce at voa hausa yau da gobe kwalliyar zamani wato make up tana kara fito da mata kuma duk budurwar da bata kwalliya zara menene dade okay za ta dade yana nufin za ta dade bata samu miji ba to <laughs> to eh, so sai eh, na maza ji eh to da na makale ma matan ne eh, saboda na ji daɗin ganin su da so akwai wani sako guda daya a wani Ahmad Modibo mm. yace make up ko shakiyanci a na karanto shi oh, wannan kin karanta shi to ya ne muke karo to sai baba gana Alhaji Dabuwa Unguru guru ya ce salam filin yau da gobe hakika wannan kwalliya da mata ke yi a wannan zamanin wanda a yanzu ta canja salon da cewar make up gaskiya wannan lamari yana damun iyaye mm. mafita dai ga wannan shine iyaye su sanya ido kan shige da ficen yaran su mm. su ma masu wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah da gudunmawar da suke bayarwa na lalata tarbiyyar al'umma sako daga baba gana alhaji dabuwa guru eh to naga kuna kuna karo nace ko eh. sai na muku kwalliyar <laughs> ne <laughs> <laughs> to ga ah. wannan kuma Aisha Aisha yau gaskiya mata yau an yi abin kai an tabuka sosai kuma haka muke so sai dinga aikowa mana. To ga wannan mm. at Aisha Aisha underscore Yarima one. Eh, eh ta ce gara wannan mata kan aiko dama ta ce at VOA Hausa ni ba na ba wa 'yan uwana mata shawara su yi makeup just kawai su yi inda Allah ya ce abu ne kawai su haƙura a yanda yi su kenan okay <laughs> to ai ina ga dole a nan za mu amma ba mu ɗaya okay to ga Bashir Muktar Yusuf Zariya ya ce na gamu da wata hanyar take ce min za ta je shago a mata makeup ba tare da na tambaye ta ci gaba da cewa ita shagon wani ne da za ta saboda maza sun fi iya wannan sana'a ta makeup to eh. to wannan shine abin da yake faruwa duk eh. wacce kaji ta ce za ta je makeup ko matar aure ce to wallahi wani wani ne zai yi mata to za mu ji a ciki za mu ji a cikin tattauna da muka yi da mm. masana mm. kwalliyar to Maryam bari in mm. faɗi abin da ke gaba eh. bari kuma yanzu mu ji shin baraka da muka bata aiki a Kano muka ce ya kamata ta samo mana 'yan mata mu ji me za su ce akan wannan yawa to ga yadda suka yi da ita Washin me yasa 'yan matawa suke son yin kwalliya? Eh to gaskiya yana da kyau mace daman ita da tsafta aka san mace da kwalliya aka ce annazabatu minal imani. kwalliya yana da kyau mata su dinga yi ado ne wanda idan kina yi zaki ki wa kanki mutunci da komai da dai ba za a raina ki ba wani ma ba zai ganki ba ya wulakanta ki mazan yanzu kuma suna son yar kwalliya me kwalliya suke so sai suna ganin ki a can a can sannan za su yi tunanin ai in suka aure ki ma za ki ba a son kazama kazama ai ba ta da wannan daɗi sha'ani da sauransu to ku rago yan matan ku me a tunanin ku me yasa mata suke kwalliya ai kun ga mace ba za ta zauna kamar jaka ba ta dinga zama ba tare da kwalliya ba ba tare da gyara jiki da tsafta ba da sauransu saboda mazan yanzu su ba su ga mutum da kwalliya ba sa son su suka ga mutum kamar baya kwalliya sai su mai da shi kamar jaki amma an kai kwalliya an fi ganin ka da mutunci an fi son ka wani zubin sai kika an ja jagira an ja jambaki an sa hodan nan idan mace kuma yana zuwa da zamani ai da ba haka ake wannan jagirar da kwansula da ake tasawa da foundation ba yanzu kuma da zamanin ya zo da haka da haka ake tafiya da shi suna ganin yana kyau wa'ansu su ga matan sun zama kamar aljanu eh. wasu kuma su ga sun yi kyau amma an kai daidai ai yana yin kyau su ma suna ganin mutane suke sha'awa haka wai haka ne haka ne saboda yanzu in ba kwalliya ba ne ba mazan yanzu ba ganin ka suke ste suna son ka bayan sai da kwalliya to um, wasu mazan sukan ce idan mace ta yi kwalliya suka ganta yau da kwalliya washe gari suka ganta babu kwalliya sai suka kamar ba macen da suka gani ba ne e, ita kwalliya ce wata iri da ake yi a dinga shashafa faudodi ki canja halittu ki canje menene amma dai yana yin kyau suna so su ma wai ba sa so ba kina jan kwansila da menene ki zama kamar baki ba eh ina jan amma dai daidai nake yi daidai idan kika ja waɗannan kwalliye kwalliya jagira da sauransu washe gari idan saurayin ya ganki zai san ke ce a zai san ni ce ba ka yi na fitan hankali kenan eh ba na yi na fitan hankali daidai daidai nake yi to shi kuna jan hankalin mazan kuwa ana jan hankalinsu sosai ma akan samu waɗanda ba sa so eh akwai wanda yake cewa baya son kwalliya kamar aljanu a dai dinga yi yadda aka saba yi da kaɗan kaɗan yace ake yi da aka kaɗan kadan shi suke su basa su to shine da kinga yanzu samarin da akwai wanda idan kika yi kwalliyar zai ganki washe gari kuma idan baki kwalliyar ba zai iya rashin gane ki akwai kuma wanda idan kika yi zai gane ki in ma baki ba zai gane ki akwai kuma wanda ba sa son kwalliya ta cika yawa kuma a kankin kanki ma idan kika yi daidai daidai ta fi miki kyau yadda ba za ki fita daga hankalinki har ya tinki ba da har wani zai ga ba zai gane ki ba in ya ganki ba a kwalliya Kina kuna yaudarar maza a ana yaudarar su wayansu ta bannan barnin ba laifi ana kuna yaudarar su eh a tabbas eh ana yaudarar maza ta kwalliya ba laifi amma ba sosai ba wasu ba sa son kwalliyar tofa daga nan kuma sai mu tsallaka abuja inda usman ya tattauna da wata gwanar kwalliya to salamu alaikum wa alaikum salam to da farko me sunanki Suna na Salma Abdulsalam. Salma menene sana'a ki? I'm a professional makeup artist. Wato me yin kwalliya ce ke kenan? Eh, <laughs> me yin kwalliya eh yawa to shin wannan kwalliyar da ake yi tukunna wai menene ake nufi da yin kwalliya ne ne na mata da ake ta yi ne zaki ga an gyara ido an ja mm. gazal an yanke gashin gira an gyara an saka wani abu <laughs> okay so uh, wannan kwalliyar mm. it has always been around for ages wai a ce mata su gyara jikinsu ba domin komai kawai ba domin kansu tun kamu ma a haife mu nan da muke nan yanzu mm. ana kwalliya kuma kwalliyan ba domin kowa ba ne ni um, from my own point of view dai ina ganin mm. kwalliyan mata suna yi ne domin they should be able to like zanna yadda suke so wato kaman kamar su ne su yi abin e yes, exactly. Eh, amma Salma wasu na cewa fa matan suna yin kwalliyar ne wani lokaci saboda in ba haka ba maza ma ba sa kula su ko ba sa son su ne wasu haka suka ce a cikin tattaunawa da ake da su. Ba su sani ba kenan, ba su mm. sani ba ni ba na ganin kuya haka in mutum yana ta yi kwalliya mm. in na mace ta yi kwalliya shi ne domin she wants to enhance tana son she wants to look better ba wai maybe dun ba ta da kyau bane take kwalliya. Mm. ba dun mutum bai da kyau ba ko kuma ni na san mazaje da yawa ma da ba sa son kwalliya so ba mm. wai ana yin kwalliya ba domin su ce suna son ka ba ko wani abu hakan nan eh, akalla in za a yi wanne kika fi in za a yi biki ne ko ko haka nan kawai sai mace ta kama zuwa yi mana kwalliya sai a biya kawai sai a kama kwalliya ai duka duka yana nan a ciki in mm. mace tana da wurin zuwa maybe wanda ta ga is very important za ta iya zuwa ta yi kwalliya ko kuma lokacin biki mm. wani su ma suna yin kwalliya kawai na zaman gida wani su maybe kamun mazajen su su dawo gida haka za su iya yin kwalliya don kawai Wani mm. just look good partner mm. ya aka kika fara wannan harkar ta kwalliya tun ina karama dai I've always been fascinated ina son kwalliya ina son kwalli lokacin ma ba a bari na ringa shafe shafen nan ina shafa mutuna tana kora ta za ta kore ni in je wanke fuska na ko wani abu hakan nan eh da kwalli in ji gasa Mm. <laughs> Ba fara shi kamar sana'a ba, kawai mm. abin da nake so ne na yi a fuska na da. Mm. kawai ina cikin girma ina girma abin ya fara azin ya fara shigowa Najeriya haka da yawa like a lot of people are making up. Mutane. So, I decided to take it a little bit more seriously. Na je makaranta, I went to school, a makeup school. Oh, makarantar like, um, na yi um, akwai makarantar a uh, abuja hmm. zaron gwarimpa hey. Eh. okay, so na yi makaranta for close to like three months ina kan koya mm. ko lokacin ma da na gama kona ma ina zai ne a fuska na kawai doing mm. it was not it, it's not ba sana'a abu ne very mm. recently ne na fara sana'a to ana samun kwabbai ne ana samun kuɗi gaskiya ana samun kuɗi kan in kuɗi ne wannan mm. ba <laughs> kasan mata dole su kwalliya <laughs> mata suna son kwalliya matan eh. ma suna son kwalliya eh um, ga ganin matan <laughs> eh, Eh, to amma misali yanzu kawai yanzu da fuska ta yin ce wannan yan mummuna fuska ta sa mata gazal ki dan gyara girar ah. sai a caje ni kamar nawa misali in daily makeup ne it depends kasan wani abu um, a Nigeria nan makeup din ko it mm. really depends on abubuwa da yawa mm. kamar location mm, wuri kenan da kuma ah. abin da ake yi then maybe kai din ma yourself as a makeup artist it really depends on yanda kake ganin kanka kuma yanda ka gan siyawanka ya akwai wani makeup artist ne yanzu a wurin suna cajin mutum close to like 50,000 30,000 akalla kin ga dubu sittin ne dala ɗari da hamsin kenan akalla kusan ɗari da hamsin kenan mm. gani so wasu kuma suna cajin mutum as low as 10,000 dubu goma ko eh. dubu biyar wuraren kamar abuja ko lagos mu yan abuja ɗin nan ka gani ka san abubuwan mu yana da ɗan tsada mm. amma ka dawo ta the northern side kamar su bauchi ko kaduna haka mm. yana ɗan sauƙi Yau tun da kin ce makaranta kika je na so so a ce eh. na tambayi likita to amma har ila yau in dai har na samu likita zan tambaye shi akai dan kila ku a makaranta an gaya muku a bangaren lafiyar jikin eh. mutum shin wannan kwalliyar da eh. ake kinga za a shafa hoda za a shafa kwalli kwalli ga zalga komai dai yana nan an mammulka wa fuska da jiki misali ba an gaya muku cewa yana da mm-hmm. wani matsala a lafiyar mutum kamar a fatar ka gaskiya wayansu kwalliya suna da matsala domin ka gan as with every other thing akwai fake product akwai wayanda kuma na jabu kenan na jabu eh so as every other thing in kana dai son ka yi kwalliyan nan mm. abun nan shine you have to be very careful kar ka samu fake product kuma koma mai kyau ɗin ka samu mm. akwai lokacin yi kuma lokacin da ya kamata ka ɗan bar jikinka ya ɗan huta mm. ba kullum ba ba kullum malkai ke ta shafa ba eh ba kullum ba ne kuma ka gan mu da muke wannan sana'an kullum mm. muna faɗa in ka yi in ka dawo zaka kwanta kamar da daddare haka ya kamata ka ɗan wanke in ka take care of your skin for the next day gaskiya in ka samu wanda ba mai kyau ba ne ko kuma in ka haɗa shi da datti baka iya ba ka haɗa shi da ɗan waisu da ce haka yana da illa kan because akwai abubuwa daban-daban da can happen to somebody mm, mm makeup wannan makeup din da ake shin ya kamata ni in ina son makeup in zo in yi ne in biya a mun koko ni da kaina zan iya yin abina in kuma ni zan yi wa kaina ya za a in san cewa na yi daidai ko ban yi daidai ba ni in mutum mata da suke gida misali yanzu ka ga mata da suke gida ni in ta ni ne a would advise da a koya ki ba su eh, shawara eh zan ba da shawara ta koya wanda za ta iya koya ta koya don ba kullum bane ka so kana kana fita daga gidanka wai ka je ka yi makeup a wani makeup studio haka ne hmm. in abu ya taso da is very important kamar fita ko kuma biki haka mm. and now and the help of maybe a makeup artist mm. kuma yanda kake ce yanda ka tambaye ni mm. ya za ka yi ka san ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba ne din makeup din nan yanda muke yin shi kamar shekara goma da baya ba ka mm. ke yin shi yanzu ba so it's constantly evolving it's constantly changing yana ta canzawa so mm. eh, yana canzawa you need to be very very vigilant ne and kawai ka yi ta dubawa the world is eh. technology inclined yanzu eh, yanzu duniya wato kimiyya ta yi yawa a duniya mm. Eh, eh, eh. kana sanin trend follow oh, oh, idan na gane ki masu sauraro su gane wato kamar misali da kika ce mutum zai iya flowing trend kamar misali ya dinga duba menene yake tafiya a wannan lokacin sannan kuma menene na yanzu ko na jiya ko na gobe to na gane daga ƙarshe tambayar da nake son in miki wannan sana'ar da kike yi yanzu shin kina ga idan aka ce matasa mata su koyi wa'annan sana'ar da ta shafi irin wannan makeup din misali zaki iya ba su shawaran cewa lallai su je su koya su dogara da ita kuma a'a gaskiya ba zan iya ce su zama reliant a kan makeup kawai ba mm-hmm. because yanzu um, a Nigeria yanzu haka ma the market is saturated zan iya ce su kasuwa kamar ta cushe kenan exactly kasuwan yanzu haka mm. eh, akwai mutane da yawa da suna yi yanzu kuma mm. ka ga in kowa ya zo ya fara yi ai babu sana'a kenan. Mm. So I would say su koya amma it eh. shouldn't be something they should rely eh. exactly because I feel like zuwa gaba kowa mm. ma za su iya iya make up din su it's not going eh, to be like something that to wato nan gaba kowa zai iya da kanshi exactly eh. nan gaba kowa zai iya da kanshi ba sai an ringa zuwa ana ce wai muna muna neman makeup artist da zamu biya ba ko wani mm. abu hakan nan da muka fara kamar like two to three years back mm. yana yana fin tsaki ma yanzu zaka gan kuɗin ma da za a caje mutum ya fara raguwa with as in ya fara raguwa little by little because yanzu ma kowa sun fara iyawa eh. to amma eh, kamar misali eh, kukan ji kukan a ce maza su ce me isa mata ke wannan abin ne ko kuma su ce a kai gara a basu su ta wanne kuka fi samu <laughs> gaskiya kullum muna jin haka kullum muna cikin jin haka wani zubin ma za ka je kamar ni yanzu zan eh. je zan yi ma amarya an bi an riga an biya ne in zo yi ma amarya makeup sai ka ji wai mijinta ya ce shi baya so eh. ko kuma kar a safa mata kuma zan ka san sai a hankali dai ba mu san <laughs> ana ana eh. kokarin a musu abu maybe na matan shi tana ganin kamar she trying to look good for him shi kuma wai gwamma a bar fuskanta haka kwanaki an ce wani wani ya ya ce an zo auren kawai sai ya ga am ta sha makeup ta yi kyau ta yi kyau washe gari ranar da za a ɗaura aure ya zo da safe sai ya ga ba ba ta yi ko wanka ba ta yi ba kai ga fuska ne ce ya dai gaskiya ya fasa. Amma ni in ta tambaye ni ni wannan I don't think it's the fault of makeup. Ka san kamun za ka yi aure za ka auri mutum ya kamata sai ka riga ka san ta ai. Da makeup da ba makeup eh, fuskanta. Eh. So ya gaskiya wannan I will really blend the makeup eh, amma ka kaga irin to ai kila kila kullun tana yi ne baya gani <laughs> ni ba zan ga laifin ta ba ya kamata maza su sani ai ya ai ba za ka ga na mace ba tana da wani abu za a baki wani abu wani kala a idanu sai ka aza ko maybe fuskanta ne mm. da ya san yana damun sun dama ai da ya tambaye ta azin mm. he should have her mm, ya tambaya kina shafa wannan abu kullum ki dan ki dan wanke fuskanki ki mana in gan eh dan daga kafa eh dan dage kwalliya eh, <laughs> kaga kuma ni ban soyayya bai riga ya zama maybe domin fuskan mutum ba eh ba za a iya maybe don ta wanke fuskanta ba yanda yake ganin ta ba wai sai ce bare zai wurin ba mm. baya son ta kenan ai eh. ni i believe that whether with makeup or without makeup ko da shi ko babu na mace tana da mm. kyau ko da shi ko babu na mace tana da kyau ba wanda zai iya zai tashi ya ce wai wannan matan ba ta da kyau domin ba ta shafa makeup ba ko mm. kuma ta fi kyau domin ta shafa makeup in ta wanke kuma ba ta kai kyau hakan nan ba mm. so i just believe makeup is just something da ana yin shi ne domin a dan ƙara wani abu ba wai domin a canza fuskar mutum gaba ɗaya ba ba ka gane mutum ba so it's just so that you can enhance mm. your beauty so in mutum yana ganin in fact nan mutum da gan ta yi makeup ta yi kyau ko mm. tana da kyau asalin ba makeup bane ya sa wato shi makeup ya ƙara kankaro kyau kenan So <laughs> ya kankaro kyau Yawa. <laughs> su da ko sun yi makeup daga yau zuwa gobe za ka gan su they mm. remain the same eh, akwai wasu kuma za akwai wasu sun yi sun yi makeup din nan kuma za ka gan sun canza kwata-kwata ba za ka iya gane su ba amma i believe duka all about the art kowa dai da shi just embrace kowa ya yi wanda zai iya yi ka mm. gane ko mazan kuma su dinga ɗan ga mana kafa kullum yanzu abin da ake yaye kenan za ka na ganin maza za su ce kamar in za su fita na mace sai sun kai ta inda za ta iya wanke fuskanta domin suna son su gan asalin fuskanta eh. I don't really see it as an issue like in mace ta sa makeup ta yi mm, kyau ka mm. san tana da kyau makeup ai ai makeup ba ba surgery ne mm. kawai abubuwa ka sassafa ai so in dai na ta shafa makeup ta yi kyau tana da kyau ba wai makeup yake sa ta kyau ba eh, to muna godiya sosai okay thank you very much so Allah ya bada sa'a a Salma Beauty Plus Madalla Usman Kabara sai kuma mu fara da jin wata wakar wani fasihi da zamu tattauna da shi kai tsaye ta waya daga Nijar. lalle eh, kwamfuta ta yi riga malam masallaci <laughs> ta dauko wata eh, wata daban ba ta dauki <laughs> wata daban Allah <laughs> eh, to to amma ba ba damuwa ai za a ji shi tunda gashi muna tare da shi kai tsaye za mm. kuma a ji wakar daga cikin wakar da ya saka salamu alaikum Inu alaikum salam. To muna muna muna malam barka da warhaka malam Mahmud. Barka dai muna lafiya Alhaji Usman. Lafiya lau wallahi ayyuka. Ya antu Maryama ta ta kaina tana kusa da nan lafiya. Ga ta nan zaune ga Nazir Hausawa muna tare shi ma yau. Yawwa. Yawwa to ah, muna magana akan ran da muka faru wancan makon da ya gabata sai lokaci ya mana halinsa. Shin eh, ka nuna kai kana zaune a Nijar kuma daga Kano ka fito har da waƙoƙinka da sauransu. Shin me ya kai ka daga Kano kuma sai ka tsallaka sai Nijar kuma ka zauna can har ake ce maka me ma sarautar ka? Sardaunan waka. Ah, eh. Abin da ya kawo ni Nijar hmm. abu ne wanda ake cewa tilas dole kan wannaki To. Mahaifiya ta Nijar ce. Hmm. An haife ta a garin Tasawa. a unguwar harmawa a nan aka haifi mahaifiyata su ne fami jigo waɗanda suke sarauta age shi ne abin da ya kawo ni nijar kuma babban abin da ya janyo hankalina shine ya za a yi in zo basira ta amfani ƙasar mahaifiyata tunda mu mu akwai fasihai da yawa bila adadin waɗanda suke irin waƙoƙi na amma nan suna da ƙarancin waɗanda suke irin waƙoƙi na shine babban abin da ya jawo hankali na har na dawo Nijar da zama. ai eh, a to lalle kai kake da mazauni ko a Nijar. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Eh, to to to me ka fuskanta ko kuma me ka iya rarrabewa tsakanin waka a Nijar da kuma yin ta a Najeriya? Mm-hmm. eto eh, kamar zan iya ce ma abin da na fuskanta a nan wurin shine waka a Nijar waka a Najeriya akwai bambanci. Bambanci na farko shine mawakan Najeriya waɗanda suke wakan Hausa idan kai nazari za ka ga wanda yake waka shine yake neman kuɗin da zai yi album shi ne yake tafiya ya kai kasuwa ya nemi waɗanda za su yi maketin su siya har ya dan samu ya fidda abin da zai samu ya ci riba ko ya mai da kuɗinsa ko ya faɗi babu wanda zai kama masa in ba wani ɗan uwansa ba amma misali ƙasar Nijar mawakan ƙasar Nijar suna da wani gata wanda ba kowace ƙasa ce take da shi ba yau idan aka ce kai artist ne Ɗan wasa ne kai mawaƙi ne kai dan fim ne kai tashi za ka fidda wani abu naka in dai yana da ma'ana in dai yana da ma'ana idan ka je ka ajiye dose ɗinka wato fayil mutane suka gani manyan mutane 'yan siyasa ne 'yan kasuwa da sauransu za su kama maka abin da za ka iya kashe miliyan goma akwai wanda kai tsaye zai iya cewa ma ya ɗauki wannan nauyin miliyan goma ya yi maka mm. saboda me saboda ci gaban ƙasar shi sannan mawaƙan Nijar suna da wani gata wanda na Najeriya ba su da shi na ɗaya mawaƙan Nijar kai tsaye za ka ji gwamnatin su wani lokaci ta yaba da basirar wani ta ce bari mu fitar da shi ƙasa kaza mm. ya tafi ya je yi performing mm, a tura shi ƙasa kaza a mm. tura shi ƙasa kaza ka gane ai kamar haka ne mawaƙan Nijar suna da wannan gatan amma na Najeriya ba su da wannan gatan na Najeriya duk wani matsayi da ka kai kawai kuɗinka ne ya kai ka ko eh. kuma wani wanda kake yi wa waka ya ɗauki nauyinka. amma ne nan ba ba za a yi ba eh. nauyin mawaki to mun gode sosai Muhammad eh. ah, dama abin da muke son mu ji mu ji menene bambancin waka a Nijar da waka a nan saboda yanzu lokaci ba zai bar mu mun gode kwarai da ka samu lokacin yin magana da mu a cikin yau da gobe haka hmm. ku dawo ku dawo Nijar a dawo tattaunawa da Mahmud kenan kuka saurara wajen kabara yayi yanzu nan a masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntubar mu da ta shafukanmu na Facebook da Twitter ta lalubar sunan mu na boahausa.com. ko kuma kai tsaye ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To yanzu a madadin duka waɗanda suka taya ni wannan aiki kamar su Nazir Ahmad Hausawa, Maryam Bashir Bagaji, da Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin da ma injiniyan mu ne wato Mark, sai kuma Ibrahim Jarai da ya haɗa mu da ku kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya sai Allah ya kai mu ranar Litinin a wani sabon shirin na yau da gobe. Shirin su Muryar Amurka yau ta tantance.